وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون da mun ga damar nutsar da su da mun nutsar da su kuma babu wani mai taimako da zai taimake su idan muka yi nufin nutsar da su ko wani mai tseratarwa da zai tseratar da su